Ku dibi hoto na goma sha biyar. ekiliziya ta fara aika masu wa'azi. Cikin wani gari mai suna Antakiya, masu bi sun fara kafa wata ikkilisiya. Bulus na karantar da masu bi, tare da taimakon waɗansu masu koyasuwa Ɗaya daga cikin mutanen da ke taimakon shi, sunan shi Barnaba. Wata rana da masu bi na sujada, tare da azumi da addu'a, sai Ruhu mai tsarki ya ce masu, Ku keɓe mani Bulus da Barnaba, domin aikin da na kiraye su. Bayan wannan, sai shugabanni suka ɗibiya masu hannuwa, domin za su tafi wurare masu nisa, domin su koyar da maganar Allah inda duk suka nufa. Ana kiran irin waɗannan mutane masu kai bishara a wurare daban-daban mishanari. A yau ma, Allah yana kiran mutane cikin ikkiliziyoyi domin su zama mishanari. So da dama, mishanari na tafiya nesa da ƙasarsu, saboda haka, ya kamata ikkiliziyoyinsu su riƙe su da addu'a, kuma ya kamata ikkiliziyar ta yarda ta aika wani ta biya masa bukata kuma, ta wurin haka aikakku za su sami zarafin shaida bishara da yawa.